to sa'ilin da ka to mutane suna ta kiraye kiraye cewa ka shigo siyasa wasu cewa suke ma wai ka shiga siyasan kenan ganin duk waɗannan taye tayen da za ka yi me za ka ce masu wannan tunanin na ce ni ba dan siyasa ba ne na faɗa a da ina faɗa a yanzu ni a yanzu haka ba ni da katin kowace siyasa a ƙasar nan ni ba dan ko ina ba ne ni dan Najeriya ne ni dai a zauna lafiya a kare haƙƙin bil'adama Najeriya nan ta samu makoma arewa musamman abubuwa sun tabarbare kwaɗayinmu shine arewa nan ta tashi ta tsaya a kafarta shine kawai abin da muke amma ni ba dan siyasa ba ne kuma duk tafiyar da nake ban taɓa furta wani abu da ya shafi wata siyasa ba ko wata jam'iyya ko wani ɗan takara ba ban taɓa yi ba to kana zazzagawa domin haɗa kan ah, matasan ƙasar nan shin wani nasara za ka ce ka samu daga lokacin da ka fara wannan babtukan kawo yanzu na samu nasarori mun samu nasarori masu yawa na ɗaya inda za ka ga abu ƙungiyoyi wakilai na matasa na inda muka jajje da report-report da suke tantancewa suna kawowa da yadda suke haɗa kansu a ƙungiyance suna samun shugabanni a kowane ɓangare daga local government har zuwa na state ɗin wannan ma kadai ya isa report report nasu da muke muka samu wanda da shine za mu yi aiki shi ma kadai ya isa kuma kungiyoyi daban-daban ma wanda ba mu same su ba za ka suna bullowa daga ko ina yanzu suna kawo kansu akan a haɗa kai gaba daya me kwaɗayin mu ne kwaɗayin mu shine abubuwa na fitintunu da suka faru da suka faru a wannan ƙasar a da allah ya hana su mutane kuma su san cewa suna da 'yancinsu da damansu da za su yi amfani da shi su samu abin da na masalaha wanda za su taimaka kansu da kansu mutane na raɗaɗin cewa musamman ganin lokacin wannan gwamnatin ce ka samu eh, damar fitowa daga inda aka tsare ka wasu suna danganta ka kwarai-kwarai da wannan gwamnatin mm. shin me akwai wani alaka ko wani dangantaka tsakaninka da wannan gwamnati mai ci Bani da wata alaka iyakacin matsayina ni na ɗan ƙasa kuma wannan gwamnatin kamar yadda waɗansu suke shiryawa ake cusa mutane wayanda suka kama mu suka ɗaure mu suka ba mu akuba su ne suke ƙirƙiro suraitai kamar haka a zukatan mutane suke sa ana yada jita-jita wurare wurare daban-daban tun buhari yana mulki 1984 1984 nake yin wannan abubuwan ba wani wanda ya sa ni kungiyoyin matasan nan musu rajista saka su aiki neman musu ayyuka har allah ya sa lokacin da allah ya sa aka kama ni na kasa ko da aka kama ni ma lokacin da muka zo a fana a alif dubu biyu da daya a nan na kirkiro kungiyoyin matasa daban daga cikin daurin ma mun zo gurin a fana na kan samu dama na kirkiro irinsu da yawa to yanzu da muka fito kuma mun ci gaba da yin hakan kafin wannan a yanke wannan hukuncin yanzu har ya zanto idol sai dai a gode mana a ce eh, muna yin abubuwa na sadaka jariya don duk abin da ka yi na zaune da kasar ka lafiya taimakawa talaka ya samu abin hannunsa taimakawa ka allah a najeriya ya halicce mu a najeriya ma a arewa to dole ne a nan allah ke so ya gan mu kuma a nan za mu yi aikin taimakawa kasar mu wani batu da ba za a iya kauce mashi ba shine wani lokaci nan ba jima ba wanda har ka ansa wannan maganan ka ce ka kalubalanci tsohon shugaban kasa akan wannan batu shin daga wani lokacin da ka kalubalance shi kawai yanzu akwai wani martani da ya mai ko kuma na hannun daman shi ko kuma wannan kusa da shi game da wannan batu da ka yi wal har zuwa yanzu ni ban ji wani martani da ya mayar ba tukunna Allah ya sa ya yi ina fata ina addu'a Allah ubangiji ya sa ya ta yi akwai wani na kusa da shi ana kiran shi eh, fani kawai da minista ne na da shi ya je yake yi maganganu a maimakonsa cewa wai na gaya wa duniya a ina nake lokacin da obasanjo ya rubuta wannan takarda ina asibiti ne a india tare da iyali na baki daya su yan uwa da ka gani a nan su suka raka ni airport ina da passport dina ina da visa visa da nake da ita ita ce ta india kuma zama na asibiti ga takardun asibiti duk inda ka shiga a duniya ba yanda za ka boya kana da passport ga tikitin jirgi ga kuma rubuce-rubuce na kasashen duniya kowa ya shiga kowace kasa dole a sani to na je asibiti india me ya kai ne ai azabar da shi obasanjo suka yi min ne na kai ga asibiti kuma har yanzu ai ba a gama ba wannan abu na farko na je na yi asibiti da ake mun magani godiya nake ga allah da ya bar na ina tafi a kafafuwa na haka amma azabar da suka mun Allah kaɗai ya isa so abubuwan da ya je yake rubuta a wannan takardar wani makirci ne na su wayanda suka kama mu a da suka yi mana wannan kage-kagen da sharace-sharacen da aka yi mana na da da suka haɗa hannu tare da shi suke yi su ɗin ne dai suke yin wannan kuma shi yasa ba wani haufin tunkara su sharri bai zama za su iya yin sharrin su yi amma wanda yake da gaskiya ya san ya tsaya ga Allah sharrin zai zo ya wuce kamar yadda suka yi nada amma mu da kishin ƙasar nan taimakawa ƙasar nan girmamawa iyayenmu malamanmu iyayenmu maza da mata kannanmu wannan aiki ne a gaban mu fi sabilillah ba kuma sai an baka kuɗi ba ko a sai an ce ka tashi kai kowannen mu nan yana da wannan haƙƙin yin hakan saboda ba abin da ya fi zaman lafiya in ka duba yau egypt ka duba sudan ka duba central africa ka duba syria ka duba abin da ya faru a liberia da ka duba abin da ya faru a sierra leone da a da can ma ni farko inda na fara nawa gumurzun tun na da ni daya ai chad ne yawanci wanda muka je da su ba su dawo ba ba mun fi su bane Allah ne ya so haka so wanda kaga yana neman fitina wanda bai san me fitinan bane fatan mu shine kada Allah ya sa duk wata fitina ko mun kankanta ta faru a Najeriya Allah ya zauna da mu lafiya ya kare mu amma nan ba jima suna ta kalamai game da kai duk da yake bayan ka to din suna ta kalamai mara daɗi shin ka ji waɗannan kalaman na ji kamar wani kasa da aka sa wani malami can a kaduna aka ba shi kuɗi yake yi ba har ya rantse da kur'ani wannan irin su sai ka tausaya musu saboda wanda ya tashi yake rantsuwa akan karya wallahi azim zai gamu da Allah wayannan mutanen din dai da suka kulle mu a da suke azabtar da mu su suke yin wannan kamar wasiƙar ta shi wannan shugaban ƙasar na da ne da ya rubuta wannan wasiƙa su waɗannan da suka kulle mu da su suka gaya masa ya rubuta wannan dukkan mun ƙari bankice bankice mu fatan mu yanzu anan shine ai an saka hukumar bankice akan wannan wasiƙar da yayi an insha Allah Najeriya za ta ji mai zai zo ya faru sai Allah ya fitta su fili Allah ya kunyata su a idan duniya kuma abubuwa za su fito bi izinin Allah ayin an zo can dole shi da ya rubuta takardan da wanda suka taya shi dole su fito fili insha Allah kuma kowa zai ji zai gani to wannan aiki na tsaro shi ka sani mm. shi ya kasance da shi mm. shi maijo zai koma bakin aikin shi kaddara wancan maganar an aje ta gehe wata da dawo kara ko ko eh, wani sabon kuma za a kama idan an gama ɗaukaka kara a yau fata na da yardar allah shine na ga fita daga aikin nan dalili shine ina zaman zama na ina yin wannan aikin ma na bauta fi sabilillahi kuma waɗansu har gani suke a firgice suke da ni to yau misali a ce gashi ina guri kaza kuma na da soja kaɗan haka a ƙarƙashi na koma ya ne gobe za ka gagari ya waye an ce a ah, ai mustapha ya zama kakan hitler ma so saboda haka tunda muna da masu shari irin wayannan abin da ya fi kyau shine a bar aikin wanda muke aji mu guda shekara yanzu biyu ta rage mana mu cika shekara talatin da biyar aikin soja wanda duk ya cika shekara talatin da biyar dole ya bar aiki yanzu muna da shekara talatin da uku a aikin to zuka da rakwamtin ta kira ka domin ka zo kai mata aiki mm. ta bangaren tsaro ba dole ka sa eh, kayan sarki ba mm. mai zai wannan ya danganta komai zan yi ne sai na yi shawara akwai na gaba da mu akwai iyayenmu akwai malamanmu masu hangen nesa komai nake yi ina yinsa cikin shawara kuma komai ba maganan ɓoyewa magana bauta a ƙasa aiki ne na mu duka kuma shine na sa a gaba duk za a game jo za a gan shi ba da yan arewacin kasan nan kaɗai ba yana hulɗa da kusan ka game kasan nan na san kana kyakkyawan dangantaka da misali fana abu mm. fana ba mutumin arewa ne. Mm. latif shafalan latif shafalan ba mutumin arewa ba ne. Mm. shin ya kake kallon dangantakan 'yan najeriya mu'amalansu musamman irin wannan yanayi da muke ciki yanzu game da haɗin kan kasa a gaskiya akwai aiki da dole a yi a nan <clears throat> kuma ma haɗin kan ƙasar nan a gaskiya abu ne muhimmi kuma aka yi zurfin tunani za a ga cewa rashin haɗa kan da kuma fahimtar juna tsakanin na kudu da arewa hatsari ne idan kowa ke fanɗarewa kansa misali yanzu duk wani fitina an ta faru a kano kafin ka kara an fara kashe na arewa a kudu muna baka misali ne bai kamata a zauna a ce wannan abin haka zai ci gaba ba ko kuma wani abu ya faru da kaɗan na 'yan arewa a can watakila nan waɗansu su masu ce a su za su ɗauki abu su ramako kaga ba kyau ba a nuna zaman ƙasa guda kenan to kowa fatanmu shine a bashi haƙƙinsa a kare shi wannan ma shine ya sa muka je owerri ai su manya-manyan shugabannin kabilu na kudu da mu namu na arewa muka je muka zauna aka yi yarjejeniya a owerri wanda a lokacin ne ma irin duk sauran kabilun har su asarin irin su misali su dr fashin su mutanen mosob eh, aka ɗauke su gaba ɗaya su ne wakilan kudu na arewa kuma muka ɗauke su watakila don ba taɓa yin haka da ba muka zo muka yi yarjejeniya cewa haƙƙin kare ɗan kudu a arewa yana hannun 'yan arewa hakkin kare ɗan arewa a kudu yana hannun 'yan kudu su rika kare shi kowa an zanto ɗaya kenan an zanto mutanen ƙasa guda wanda haƙƙin kafaɗa kowa akwai haƙƙin kowa a kai ba taɓa samun irin wannan ba sarakunan ibo kasan mai suka ce mm. da ana yin haka kafin a yakin ba sasa da ba a yakin ba sasa a najeriya ba fillantana har bambance bambancen ya yi ƙarfi haka to zuka ganin wannan eh, zanta ya yi tasiri wanne a ciki wannan tahiyyar naku wai saboda akwai wasu daga cikin suna kalamai marasa daɗi hankalin kowa daban amma muhimmin abu shine wannan yarjejeniyan tana nan kuma kowa ya saka hannu idan wani wanda ya wani abu wanda ya taka abin da ya shafi wannan yarjejeniyar ko kuma hukunce hukunce na dokoki na ƙasa ba wanda ya fi karfin hukunci inda ka ga fitina tana tashi shine inda doka bata da tasiri amma dole doka ta yi tasiri zaman da aka yi da ba a taɓa yin sa a da ba ai wani abu ne kamata ya ba mu goyon baya a rika zama sosai sarakuna gaba ɗaya na kudu na arewa su fahimci juna malamai na kudu na arewa su fahimci juna su wanda suke kan mulki su ma na kudu da na arewa a rika fahimtar juna haka ma 'yan makaranta a rika yin abubuwa wanda zai rika kawo alaka tsakanin mu da na kudu haka ma shugabannin matasa maza da mata in ana yin haka najeriya nan curewa za ta yi kuma ci gaban da ƙasar za ta samu a cikin lokaci kankani yana da yawa wato ka da tsarin um, taron haɗin kan ƙasa da za a yi kenan yana ɗaya daga cikin abin da ake cin ana son a cimma duk abin da za a yi na jama'a duk abin da za a yi dai magana jama'a ce akwai rahama a ciki duk abin da za a yi kuma na ƙauracewa mutum ya ƙaurace gaba ɗaya ma abubuwa ya koma kansa da kansa babu ai magana a haɗa kai ai ba mutum bane da kansa ya kirkiro abin ai muka duba ƙur'ani suratul juma'a ta ishe mu in magana tafsir za mu shiga sosai so ga duk abin da ya tashi na a haɗa kan jama'a ai haka ne don da haɗa kan ne ake samun zaman lafiya kuma duk inda zaman lafiya yake akwai rahamar Allah a ciki inda kuma duk fitina take akwai shaidan a ciki kuma dole a kaurace wa shaidan a guje shi a yaƙe shi Allah kuma ya shiri ƙasar nan ya zauna da ƙasar lafiya